وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna daya ɗaya ga watan sha'aban kinago wanda shi ne wata na takwas a lissafin watanni daga al-muharram a shekarar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 yau muna kai ga wannan wata na wato sha'aban Allah ya haɗa mu da alkhairin da ke cikinsa wanda ya daidai da yau takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha shida rana ce da muke karatun littafin da ya kunshi bayanin wato akilar almahdi na gasken da kuma waɗanda suke ba na gasken ba a wancan zarafi da ya gabata mun tsaya ne akan bayani akan hajar alaihi salam shin yana da rai ko bai da rai abinda muka jiyo na dalilai da hujjoji shine kadir dai ba shi da rai ya yi wa fati kamar da sauran wanda suka rigaye shi suka yi da wanda suka zo bayan wannan shine magana ingantacciya da dalilai ingantattu inda za mu tsora a yau yau za mu darasi na 35 ko darasinmu na 35 ɓangare ne na biyu na maganar shi hadir alaihi salam dalilai al'adilla ala annar hadir biyun walai sawaliyan fahad shi hadir alaihi salam dalilan da za su nuna mana cewa shi annabi ne ba wai waliyi ne kawai ba a ya wuce matakin wali <clears throat> annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala an gane da kyau domin dama matsaloli ne guda biyu shin yana da rai bai da rai kuma shi annabi ne ko wali ne magana yana da rai bai da rai mun gama ta cewa ba shi da rai shi yasa a yau ba wani da zai bugi kirji ya ce kadir ya zo mashi ya ce mai kaza da kaza ko ya koya mashi kaza ko ya ilmantar da shi wani ilimi na daban an gane wannan sai magana cewa kamar da muka ce al'adilla ala annal qadir nabiyyun wa laysa waliyan fahad shi dalilai da za su nuna mana cewa kadar alaihi salam annabi ne ba wai wali ne kawai ba wa kad ba su sufiya wa ansar mahdi ya sudani bi qissati Musa wal Khadir alaihi salam hatta za'amu mu al-Khadir hayyun abada dahar. abinda muka ce shine wato haƙiƙa wasu daga cikin sashin sufaye da kuma su ansarul mahadi na sudan sun yi amfani da kisan nan ta musa da khadir alaihi masala har suka riya cewa shi khadir din nan rayayye ne kuma rayuwa ta har abada wato abadu dahar rayuwar da zai ba magana da za a ci bai da rai wato yana nan da rai shi har abada haka suka tafi kan wannan kisa kama sabaka bayanu zalika kamar da bayanin wannan ya gabata wa annahu yaltaqi bil awliya yana haduwa da sauran waliyai kamar yadda suke riyawa duk wani babban wali to zaka da an ce ya haɗu da kadir a wa yu'allimuhum ilman haqiqa suna cewa wai shi kadir din yana koyar da waliyai din ilimi na haƙiƙa wannan suna cewa ilimi iri ne da ilimi na haƙiƙa akwai kuma ilimi na zahir ko kuma su ce ilmul batin da kuma ilimin zahir wani ne su ce ilimi na hakika wato ilimin da sai shi hadisin ya san shi kuma sai wanda ya sanar cikin waliyai kamar da suke cewa wal kuma yana sanar da su wurdai kamar yadda muka ji a baya shine ya sanar da shi wal mahdi na sudan wuridan da ya bar ma ainihin mabiyansa sahibu shari'a ɗin suna cewa shi khadir din nan ma'abucin shari'a ne wato yana iya zuwa da wani abu sabo na shari'a wa allam wato wa sannan wa ilmu batini ko wa ilmun batiniyin yahtalifu an shari'ati zahira yana da wani ilimi na koye wanda yake ya sha bamban da ilimi na shari'a na zahiri da ilimin da ka sani na zahiri na shari'a to shi na da wani ilimin na daban kamar yadda annabi musa shi yake ganin mutane da jirgin su ka zo ka huda masu shi a ilimi na zahiri na shari'a bai daidai ba shi ko kadir alaihi salam yana da ilimi na baini da ya san dalilin huda jirgin shi ne wannan jirgin an bar shi lami lafiya akwai wani azalimin sarki sun ya ga lafiyan jirgin bacewa yake yi in ko yana da illa ba zai taba ba wani wani ilimi ne na baɗi ne da shi khadir ya sani shi ko musa ilimin zahiri ya sani ka fata ma mutane kayan su kun fahimta da kyau wannan ilimi da suke cewa kadir yana da shi to shi yana ɗauke da ilimi wanda yake wato ainihin na ne da ya saba ma ilimi na zahiri kuma har yanzu wannan magana tana nan a cikin masu da'awarta shi yasa wasu abubuwan da suke yi zahiri za ka ga ya saba ma shari'a amma su za su ce a baɗini bai saba ba daidai ne shi yasa sai ka ga abin kai za ka gan shi bambara kwai ya saba me yasa ake kaza to da wannan suke fakewa shi wannan ilimi din wa anna ilmuhu ladunni mawhubun min Allah bi ghairi wahyi al-anbiya shi ilimin Khadir alaihi salam suna cewa ilimi ne wanda yake daga Allah kai tsaye mawhumin min Allah wanda Allah maɗaukaki ya bashi bi ghairi wahyi anbiya ba wai ta hanyar wahayi irin na annabawa ba shi kadar ilimin shi kai tsaye ke haka suke cewa wa kullu zalika bina'an ala annahu wali duk wannan maganganu suna gina su akan cewa shi kadar fa wali ne ba annabi bane shi yasa suke cewa yana nan kuma kamar shi ne shugabai na waliyai shi daga wurin da suke duk wani mai da'awar ilimi na batini to a da'awarsu da aƙidarsu daga khadir yake samu walaysa nabiyan suna cewa khadir ba annabi bane قال الفخر الرازي رحمه الله wani babban malami na tafsiri duk da dai ana jingina masa jingina masa tafsiri zai aqida irin ta mu'tazila to yana cewa fi wato fi ma'arid hadisihi an al-qadr alaihi salam inda yake maganar ya kwararo magana akan shi khadir alaihi salam yake cewa wa hal huwa nabiyyun aw shin wai shi khadir waliyi ne ko annabi annabi ne ko waliyi ne sai yake cewa wal aktharuna ala anna zalika al-abdu kana nabiyya mafi yawan malamai a suka tafi shi sun ce wannan bawa annabi ne ya kasance shi annabi ne wahtaju alaihi bi wujuhin ya kafa hujja ko su malaman yake sun kafa hujja kan haka da wasu fuskoki daban-daban na hujjoji wanda kai ma in ka ji za ka gamsu cewa annabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala dalili na farko shine kala ta'ala Allah madaukaki yace cikin sunan kafi آتيناه Rahmatan ko? wato a Rahmatan rahmatin min indina mun bashi wata rahama ne daga gare mu ji Allah malaman tafsiri suka fassara rahma a nan wa rahmatu hiya nubuwati ai rahma da ake nufi mun bashi rahma ma'ana mun bashi shi annabta kenan bi dalil qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki a wata ayar da yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin wai su mutane da suke ta rikici lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam shawa da makon su mika wuya su imani da manzancin manzo sai suke cewa yaya ai inda Annabi ne na gaskiya me yasa ba aiko cikin manya-manyan masu wato masu kudin nan na matsa ko kuma na ka'ifa cikinsu ko manyan masu mulki na wannan wuraren shi annabi talaka ne ainihin maraya ne kamar suna ga shi ba kowa ba ne to in gaske ne annabta ai kan wani babba za a aikata ba ko kuma su yahudi da suke ta ya sa bai fito cikin su ba ko su nasara shine Allah ke cewa ahum yaqtimuna rahmat rabbik shin su ke raba rahamar ubangijin ka rahama anan me yake nufi annabta annabta ta ubangiji in ya tashi ba da ita su suke raba ta ko shi ke raba ba wanda ya so to ya raba ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam masu da sai su yi su yahudawa kiran ko kuma su shawa lokacin da suka yi imani da shi an gane da kyau wannan yana nuna kalmar rahma a can ma tana nufin wato annabi ne shi atina rahmatan min indina mun ba shi annabta daga gare mu ji Allah kamar yadda nan Allah ya ce shin ka tambaye su sun suke raba rahamar ubangijin ka ne balle su ce za su ba wanda suke so su hana wanda ba su so Allah shi ke raba kayansa rahamar sace yana yin ta ga wanda ya so wannan hujja ta ɗaya kenan da take nuna kadir alaihi salam annabi ne dalili na biyu shine qauluhu ta'ala wa allamnahu min ladunna ilma cikin suratul zukhruf Allah yake cewa allamnahu min ladunna ilma wato mun sanar da shi daga gare mu wani ilimi na musamman muka sanar da shi kaga min ladunna ilman kina wa hadha yaqtadi annahu allamahu wato ainihu a bila wasitati ta'limi muallimi yana wannan yana nuna Allah ne ya sanar da shi abin da ya yi din nan gaba daya ba tare da wasita ta malami mai koya masa ba ba tare da wani masani mai sanar da shi ba kai tsaye Allah ya sanar da shi waɗannan abubuwa ya aikata su bayan kansa ba ne to da Allah ya zai ya aike shi hakan ya zama annabi kenan kun gane da kyau dalili na uku suka ce anna Musa alaihi salam qala qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda haka yazo cikin sura kafi aya ta 65 wato cikin istar shi da Musa alaihi salam kana lahu Musa Nabi Musa alaihi salam yace da shi hal attabi'uka shin bana ji ka ba ala an tu'allimani mimma ulimta rushda ka sanar da ni abinda aka wato sanar da kai na shirya mimma ulimta rushdan na abinda aka sanar da kai na shirya bana ji ka bani ma ka sanar da ni kaga yana nuna wani abu da aka sanar da shi kenan shi annabi musa ke so biyu shi ma ya sanar da shi wannabiyu la yattabi'u illa nabiyyu fi ta'lim ai annabi baya bin wani a wajen koyo da sani da neman sani bai bin wani sai annabi irin shi annabi musa da kadir ba annabi bane ba zai bi shi ba da kuma mutum ne wanda yake kasa da shi ba za shi ne ilimi wurinsa ba saboda annabi bai bin wani a wajen neman ilimi sai annabi irinsa wa kullu hadha yadullu ala anna zalika al-alim anna zalika al-alima kana fawqa Musa wannan yana nuna mana hakika wannan masani shi kadar alaihi salam kenan ya kasance yana sama da Musa alaihi salam wa man la yakunu nabiyyan la yakunu fawqa nabi duk wanda ba annabi ba ai bai zama sama da annabi kaga kenan kadar annabi ne shi ya sa annabi musa ya tafi ya samu ilimi a wurin kai. kun gane da kyau saboda me ba zai yi musa ya tafi wurin wanda yake kasa da shi ba wanda ba annabi ba a matsayinsa shi na annabi da allah ne masa wahayi kai tsaye kun gane da kyau hujjar su ta hudu suka cewa tajjal asam ala nubuwatihi bi qawlihi ta'ala wa ma fa'altuhu an amri al asam wani babban malami ne magabaci wanda ainihin shekara ta biyu da ɗaya aka haife shi yawa kwace shekara ta biyu da saba'in da tara ya yi ya har a wurin tabi'ai sai dai lokacin ana jingina masa shi ma yi a ƙida irin ta mutanzila malami ne faƙihi malamin tafsiri sai dai kallin ne kalma ta wato ma ta shiga cikin al'amarinsa kun gane da kyau Ko shi ma dai duk irin wannan aƙidar tashi shi ma da ya zo ya tafi akan ra'ayin hadir alaihi salam annabin Allah ya kafa hujja da faɗin Allah inda yake cewa wa ma fa'altuhu an amri ban aikata duk abin da na aikata kin nan ba an amri daga al'amari da ma'ana dan gaban kaina inan da ya gama ma annabi Musa bayani kaji kaji duk abin da ne ga dalili na sai to fa ban yi shi a gaban kaina ba ne ma ka ga da umarnin wayo? umarnin Allah kina ya zama ashe annabi ne Allah ne ya sanar da shi waɗannan abubuwa ya zama annabi kenan kun fahimta da kyau wannan hujjar su ta hudu kenan wacce ke nuna kadir alaihi salam annabi hujjar su ta biyar ta ƙarshe da aka iya je takaitawa shine wa qad ayyada al-qawl bi nubuwwati al-qadr al-allama Muhammad al-Amin al-Shanqidi wa awrada al-adillata al fi dhalika وأن النبوة يستدل بها ويستدل بها ويتحدى بها بخلاف الولاية والإلهاق لعدم الإسماء ربما لمن واتو محمد الأمين الشنكيدي مالمين مثلاً قرآن مثلاً تفسيري وانده يزم ببما لمن علامة تفصولية كان قسل قسر مرتانيا وشيما ياك رفكونا رأي سوى قدر عليه السلام wato ainihin annabi ne ya karfafi wannan da cewa annabi ne saboda me ai annabta ce ake kafa hujja da ita sannan annabta ce ake kalubalanta da ita ta haji ita ce ake fitowa fili a kalubalanci wanda ya ja da ita bi khilafil wilaya wal ilha sabanin wani wato wali mutum ya ce ni wali ne ka fito kai wani abu ka ce ni ko yi ne ba na tabuwa in aka taba da za a ji babu daɗi ba a wannan da wadata ko ba shi ne kalubalanta ba annabi ne yake fitowa ya kalubalanta ya ce na yi kaza kai kai magani ko haka nabi ibrahim ya gaya ma ainihin wani babban azalimin sarki ya ce ubangiji na yana fito da rana daga gabas ta tafi zuwa yamma kai na ka fito da ita daga yamma ta tafi zuwa gabas Abu fabuhitan labi kafara nan take ya rufe ya rasa yadda zai kaga wannan shine haddi kenan ko annabi isa alaihi salam zai zo ya tarar da mara rai ya shafe shi ya tashi da rai mara ido ya shafa shi ya dawo da idan fara haka ne kuturu mara yatsu haka nan shi ma ya shafa shi da izinin Allah ya dawo da yatsarsa wannan duk haddi ne in ya yi kai ma ka yi magani za ka iya suna fahimta da kyau haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta haddi da abuwa da yawa wanda babban haddinsa shi ne qur'ani ya zo da shi Allah ya bashi ya ce ma wanda suke ce ma abin da yake faɗi ba gaskiya ba su su zo da kamar kamar shi suka kasa aka ce zo da sura goma suka kasa aka ce zo da sura ɗaya ɗak. jisun iya wani shi ne ta hajji kenan da sauransu to da annabta ana ganewa wannan da su ake ta hajji saboda su mujiza ce daga Allah subhanahu haka hakanan da su kuma ake kafa hujja amma da waliyanci ko kuma da ilhama ta ce an man ilhamar kaza a cusa maka wata baiwa Allah ya maka na wani abu da za ka shallake na bala'i Allah ya cusa ma yadda za ka ka shallake ba za ka aukanci bala'in ba ba ji ce ilhama ba har yau ba a toshe kofar wannan ba haka nan wali shi ma Allah ya ba shi walici ya ba shi ɗaukaka da karama da sauransu duk Allah yana yi yanzu amma mai su bai fitowa ya yi kalubalanta da su ilhaman ya ce abinda Allah ya ba shi na ilhaman zai fito ya kalu a'a ba a yi mana duk wanda ka biya ya yana wannan to ba layin waliyai din bane ko ba layin ne na ilhama ta bayan Allah ba sai yi layi ta shekaru su suke irin wannan kuma wannan in ka bibiya sihiri ne shi ko sahiri da inda ya zo da sihirinsa ba inda yake zuwa kun fahimta da kyau ko shi imamu a abin da yake cewa kenan daga cikin babban dalilin da ke nuna hajar annabi ne saboda ya kafa hujja da abubuwan da ya zo da su sannan kuma ya yi ƙalubalanta da su kun gane da kyau saboda mai wanda yake shi ba annabi ba baya iya yin ƙalubalanta saboda rashin isma shi bai da katanga Allah bai katange shi daga yin sako ba ko yin zunubi annabawa kaɗai suke da isma duk inda waliyan Allah ya kai wali bai sami katanga ta irin ta manzanni ba daga cikin manyan waliyai so ya su abubakar so masu ukama su amma haka suka wafati ba su da isma irin da annabawa kun fahimta da kyau suna nan a babin sa iya daidai sa iya kuskure kun gane da kyau ba wani a yau duk duniya da zai zo komai wani saka sai kama kafa abubakar ko umar ko usman ko ali balle ha a ce yana da isma yana da katanga ba zai zunubi ba duk abin da ya daidai ne wannan kuskure da shi shigi ne kamar da yan shi'a suke jingina wannan ga yan masu wanda suwa imman ma ba su san haka ba ba abin da ya haɗa su da shi an ci dai ko kuma kamar da wasu su ba suke jingina ma shehunan su wanda su ma shehunan na gari duk ba su yarda da wannan Allah ya samu mu gani ya ce wal adami dalilin ala istidlal bihima kuma da da rashin kafa hujja da ilhama da kuma laya duk ba a kafa hujja da su a shari'a wani yau ya ce an man ilhama yi kaza yi kaza shari'a ne ko kuma man ilhama in ku ku je ku yi kaza ku yi kaza shari'a ne ko ku bar kaza ku bar kaza ba gaba ɗaya ba a hujja da da ilhama da wani abu na wanda taka wani ya ce shi wali ne shi ma ya ga kaza an ba shi kaza duk ba kafa hujja da su kamar yadda shi imamu shafi ya faɗi Allah ya masa alheri a koma cikin littafin sa abuwa bayan babban littafi ne na tasiri mujallaji na uku shafi na arba'in ɗari da tara za ka ƙara ganin bayani wannan ɓangaren ke na magana khalil alaihi salam ga ɓangaren shi guda biyu wanda fahimtar wannan in kafanci bayanan nan da ake biyu cewa khalil alaihi salam ya yi rayuwar shi ya gama kamar da wasu magabata suka kuma ka fahimci shi ba annabi ne ba wali ba balle kuma to tunda annabi ne wani ya zo ya da'awar yau ya zo ya ba shi kaza na zikiri ko wurigi ya ce mai yin kaza ya kaza annabin Allah yana ba da sako a zamanin kai in zamanin yi ce shi nan, zamanin da manzo sallallahu ya zo da manzancinsa annabi Musa da yana nan ba zai zo ya ce to ga kaza ga kaza ku ji ba an fahimta annabi Isa ba zai zo daidai sannan ya ce ga kaza a'a zuwan manzancin manzo sallallahu ya share wadancan kun gane da kyau ashe ko in haka ne tun daga zuwa manzo zuwa yau ba wani wali ba wani mai sunan almahadi da zai zo ya ce khalil ya ba shi kaza ya ce yi kaza na zikiri tare da annabi a annabi ne ba shi kuma ya ce ya ba shi wannan duk maganganun in mun fahimci darasin da muka yi kan khalil ina ganin mun fahimce su kinan ba su da inda za a kubunar da su ko a shigar da su a babin shara ne a karba har a ya ba da wurin da ya fi kowane wurin an fahimta da kyau to sai bi ko mu ce ba bangare na biyu wanda shi ma muhimmi ne in muka fahimce shi muka gane shi duk akan waɗannan abuwa ake gina abin da ake ginawa a yau duk wani wanda zai fito ya awar shehuntaka ko wani walitaka ko wani mahadiyantaka ko wane kuma in ka jijjigin abin ka ga ya saba ma hanyar manzo wallahi abu wannan biyu ne ko magana kadar alaihi sana a fake da shi ko magana almanama mafarke mafarke da za a ce an gani a mafarki kaza an gani a mafarki kaza shine bayanin mu biyu anwa'u ruba wato ru'ya nau'o'in mafarke mafarke ru'an nas bi ru'an nas bi ma akhbara bihi al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam talata يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن ماجه ومسي أخرجه ابن ماجه إن الرؤيا صلاة منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وانا حديث مانا البانية عاشي cikin yi hana shi ibn maja a koma za ka ƙara ganin hadisin da lambar shi da koma a can ƙasa me muke nufi muka ce mafa nau'e nau'e ko nau'o'in mafarki mafarki mutane a bisa hasken abin da annabi ya haska mana sallallahu alaihi dangane da mafarki ya ce mafarki nau'i uku ne baya fita daga wannan nau'i din nau'o'i guda uku ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi ya faɗi cikin hadisin da ibn majah ya fita cikin sunan dinsa nabi yake cewa inna ru'ya sala lalle ita mafarki iri guda uku ce minha ahawil min ash-shaytan daga cikin mafarki mafarki akwai mafarkin da yake daga rudin shaytan kawai shaytan ne in ka kwanta bacci baya so ka ji daɗin bacci saboda mugunta irin ta shaytan sai ya zo ya sa ka kai ta mafarke mafarki. wanda kana tashi da za a tambaye ka bai kace duk kamanta bacci ne kawai bai so ka huta dan shi bacci hutu ne to kana ta mabarke-mabarken abubuwa gane gane da waye da waye ka tashi kamar an maka dukan tsiya wannan yake a hawilu min ash-shaytan liyahzina biha ibn adam shi dan ne yake sa dan adam ya ta wannan domin ya bakanta masa ya bakanta ma dan adam rai shi ya sa sai in kai irin wannan mafarke mafarken ka kwanta ba addu'a ba neman tsiri daga shirin shedan sai ka tashi kama an maka duka baccin ba kai ka huta ba saboda kana ta mafarke mafarke kura ta biyo ka kasha da kyar ya zaki nan ya buɗe haƙora ga kanan bishiya za ka kama ka hau ga kura dai ka gama cikin wahala su shaidan nau'i na ɗaya kenan ya wa min ha ma ya hummu rajul fi ya bi daga cikin nau'o'in mafarki na biyu shi shine abinda mutum ya damu da shi a ran shi sanda kake a farke ne damuwa ka wata yarinya ce a ranka a a wani jari ne ake ta fama ya za a biya a ciri ba wasu kuɗi ne an tura musu dawo daidai a a wani gida ne ake fama ya za a gina shi wani harka wurin aiki ne rigingimu ya sace dole ne ka ci takara duk wannan abin da ka kwanta a ranka kake tunaninsa annabi yace shine ma ya hummu bihi rajul fi yaqazatihi fa yarahu fi manami da mutum ya damu da shi a idan shi biyu a farke to yana kwanciya bacci in ya bacci in bai sa ba sai ya ga ajin a sa kawai ko ba ta ce ba ya yi aure ga ta zo an tare yana kwanta sai bacci ga ta a gaban shi har ya ba gaske ba dama abin da ke ranka ne kawai a kawo maka ya ta daki to wannan ka kwanta da shi a ranka sai ke mafarki abin da ke damun ka a rai shine kana kwanta bacci sai ka bin shi a mafarki kun gane nau'i na biyu wa min ha juz'un min sittatin wa jizo juz'an min al-nubuwa daga cikin nau'o'in mafarki kashi na uku annabi yace wanda yake shine kashi daya daga cikin yanki yanki guda 46 na annabta annabta yanki yanki ce to daga cikin juzu'in ta kwaya ɗaya shine abin da mutum yake gani na bushara a mafarkinsa abu mai kyau da za ka yi mafarki a ga kanan kana tsawafi ka je aikin haji sai ka ga Allah ya ce mace ka kowane shekara an yi da kai ba bushara ba ce ake maka kafin tafiya ko ga wannan bushara kinan to ɗaya daga cikin yanki ne na annabta wato kai mafarkin wani abu mai kyau na alkhairi sai kuma abin ya kasance tare da ku kaga an maka bishara dai tun kan abin ya faru kun fahimta da kyau to wannan shine nau'o'in mafarki guda uku da yawanci duk mafarkin da zaka bai fita daga cikin su ko kai mafarki na abubuwan rutu ga sunan shetan ne kawai ko kana abin da ke damun ka ka gamshi ko kuma wani abu na alkhairi ka kwanta ka mai an gane da kyau wa fi hadisin akhar inda tirmizi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisin na daban na imamu tirmizi shi ma wanda ya fita a cikin sunan ɗinsa wanda imamu albani ya saha ingancin hadisin wato shi ma annabi ke cewa ru'ya sala nau'o'in mafarki guda uku ne alhasanatu mafarki kyakkyawa shine bushara min Allah ana kiranta bushara ce daga Allah da sanda ke wani mafarki mai kyau wannan bishara ce daga Allah wa ru'ya wato yuhaddithu rajulu biha nafsa mafarki ta biyu ita ce wacce mutum zai rika ba wato yuhaddithu rajulu biha nafsa mutum ya rika baiwa ransa labarin abin da ke cikin ransa kana cikin barci sai ke ta ba kanka labari kawai mafarki take to abin ne dama a ranka kuna ganewa da kyau sannan sai ya ce wa ru'ya wato ta min ash-shaytan nau'i na uku ita kuma bakin ciki ne daga shaytan kawai shaytan ne yake so ya bakanta maka rai ya hana ka jin daɗin bacci ya ƙona maka rai shi kenan zai ka kwanta sai kai ta mafarki mafarki na damuwa da bakin ciki wani haka kuka ke tashi da hawa hawaye iris alhali duk ƙarya ce kuma haka ake samu wani ya tashi ji yake kamar an biyo shi da gudu ya sha daƙar ko ba haka ake samu ba to shaitan ne baya so ka huta bai so ka ji daɗi haka ne bai hudu cikin wannan hadisin ingantacce alam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ibn qayyim babban malamin nan Allah ya kara masa yarda almajiri ibn taymiya yake cewa ru'ya kal kashf ita mabarki kamar wani abu ne da ake yayi maka haka take min ha rahmani wato daga cikin ta wa min ha nafsani wa min ha shaitani iri uku ce ne wancan hadisin ya fassara ko ta take daga Allah abu mai daɗi kenan wanda yake kamar bushara ake maka sannan daga cikin ta akwai abin da yake daga ranka abin da ke damun kaka kwanta ka ganshi a mafarki sannan daga ci akwai kuma abin da yake daga sheka? wanda ba shi da kyau bai da daɗi sanin shi ne ma aka ce karka gaya ma kowa in kai irin wannan wanda yake na farin ciki shi kuma kada ka gaya mu kwace masoyinka dan shi sai kamar na zai yi ya ce Allah ya tabbatar da abin da ka gani idan nan kun da kyau waɗannan su ne shi ma ibn qayyim haka ya wasafa a cikin littafin sa bada'il fawaid sannan sai babban malamin na dr muhammad muqaddam yake cewa fallazi asbatahu nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'ya annaha salatu anwa abinda dai annabi ya tabbatar mana a hadisan da suka gabata shi mafarki nau'i uku ne nau'o'i guda uku ne nau'in awwal nau'i na farko hadisin nan zance na rai wanda za ka sai ya ce wahiyar lati asmahal ulama almajiyun bil inqisasati nasiya wanda ita ce malamai masu bincike irin na yau wanda su basu su yarda da abubuwa na abinda da annabi yake ba kawai su jikin suke suna ta suna in ikasa ikasatin nabiya wai ranka da rika nuna maka abubuwa duk ba daidai ba eh ka rika ganin abubuwa a baibai haka su suke kiran su su ne wahiyar kawatirin nan su ne abin da rai za ta rika karsawa ko za ta iya kaddarawa ko ce ta tunani sannan wato wata kallo atiha allati tasbu ila taqiqiha ko abubuwan da rai take tsinkaye ko za ta iya cin masu wannan irin mafarkin wato su suna ganin duk abubuwa ne da suke yi waƙe da hayati a tsari na rayuwa ce da kullum wannan ɓangare na mafarki da ya faru kenan shine hadisin nan abin da ranka kullum suke ta tunani to wani ɗin kana kwanciya bacci faɗan kawai ta shiga abin a cikin mafarki shi ce fataraha fil manami iz tahkumu bi mumarasatil umuri lam tastabi ta hati wa kai haya abubuwan da rai sai sai ta iya samu bata samu ba to sai mutum yana kwanciya barci sai ya gamsu ko damuwar ka kullum saurayi ne aure aure aure ko to kaga da ka kwanta barci sai ke mafarkin aure ko yau irin mazaje da kullum idan kan mata wanda suke na tsara da tsarara daga sunan yaro ma suna wuce yana wasa fati na tsoron tata abin da ran shi ke nan ke ta tunani da idansa da zuciyarsa ya kwanta bakin sai ne sai mafarki gashi nan tare da ita gashi kaza kaza abin da ran shi ke tunani nan ko ba haka bane duk abin da yake ke ranka take ta nuna maka to irin wannan shine dauki ɗaya na mafarki shine mafarkin abin da kake tunani nan ustani nabi yace shine min ru'ya allati akhbara biha rasul sallallahu alaihi wasallam nau'i nabi na mafarki shine wanda manzo sallallahu alaihi ya bada labari da shi hiya ru'ya allati yusabbibuha ash-shaytan mafarki wacce shaytan yake sabbaba ta fa innahu qad yumassilu lil insan fi manamihi ru'ya mufzi'a shine shaytan zai suranta masa ya masala masa ga wani abu nan wato mai girgitawa da tsoratarwa a cikin baccinsa kenan wato a tubaddilu khawatirahu in ya ga abin daga nan tunaninsu zai sami balbala shine rudewa da damuwa kamar da ne mana misali wani zai ga shi nan zai hau dutse ne mai natsumin bisa yana ta faman yunkuri ya yi ya hau ya gangaro ya hau ya koma ko wani kwazazzabo ne gashi nan za a tura shi ko wani rami ko wata wuka an kawo za a yanka yana faman ya rike duk ba wannan ana gani wannan ba ko shekai ne ke zuwa ya sa mutum yadda zai shiga cikin tsoro da girgici wanda zai sa masa wato ainihin wata zahaku nafsu ransa ta shiga cikin damuwa da kunci wata jaluhu ya julu fi walima ba'ida yadda zaya wannan mafarkin da zai sa mai ya sa ransa ta tafi ta tunani a cikin duniya ta mafarki din gane-ganen abubuwa wanda suke nesa wato manisanta wanda abin suke kila masu wahala kenan hazaran mutakawwifan yana mai tsoratar da shi da firgitar da shi da ainihin sahi cikin damuwa wafi alhadin kamar yadda zo cikin hadisi a ru'yar saliha min Allah kyakkyawan mafarki na gari wannan daga Allah yake wal hulumu min ash-shaytan irin wannan mafarki mafarken na tsoro su kam daga shaitan suke fa izara ahadukum ma yuhibbu idan ɗayan ku ya ga a mafarki abin da yake so fala yuhaddisu bihi illa man yuhib kar ya ba kowa labari sai wanda ya san yana son sa wa iza ra'a ma yakrahu in kuma ya ga abin da yake ki bai so ya gani abin da baya kauna ya gani a mafarki fa da ta'awwaz billahi min shariha. annabi yace nemi tsari da Allah daga sharrin abin da ya gani dai a mafarkin nasa kun gane da kyau wa sharrin shaitan kuma ya nemi tsari daga sharrin shaitan sannan wani ya kun salasan sannan ya tofa su uku ta ɓangaren ne wannan mafarki din wannan ta'awuzin ne wala ya hajji a ahadan kuma kai ya ba kowa labari kaga shi ba ce a'a mai kyau ne aka ce darka ba kowa labari sai masoyinka shi ko mana kyau da masoyinka da makiyinka garka ba kowa labari wanda kuma ana samun matsala kaga haka ake yana ganin abuwa na damuwa gari na wayewa za shi ya faɗa mu an yi je kaza kaza je na ga kaza je abin bakin ciki wallahi mu wani mafarki da birgici da na gani abin ba su da yakin kaji kaji kaji wanda ya saba mu wannan hadisi na manzo ya saba mu farin manzo amma nan da annabi ya karka gaya ma kowa duk mafarki mara daɗi mara kyau kana yin shi kai ta auwuzi so uku ka toba ta bangaren da kai wacce kwance sannan bayan kayi su ukun sannan kuma fa inna wato ainihin a wani wurin wata ruwa aka ce sai ka juya ɗaya gefen da ba nan kake bada sannan a nabi ce fa inna halata ta zuru ulalle ba za ta cutar da shi da komai ba wannan mafarkin in ka bi wannan ka'idojin da aka gaya maka bai da kyau mafarkin ba ka ba kuwa labari daidai sanda domin irin shiga libi a yana farka ko saboda rashin daɗi za ka farka a jirgice to kana farkawa nan sai ka ta'awudi ka tofa ta bangaren da kai to uku sannan ka juya ɗaya wajen ka ci gaba da kwanciyarka sannan gari Allah ya waye karka ba kowa da bai don kai haka wannan ba abin da zai cutar da kai da komai wannan koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ne mana a cikin hadisin da Imam Bukhari ya fita cikin sahihin sa kun gane da kyau wa qad jaa rajulun ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum cikin sahabbai ya rusu wurin manzo sallallahu alaihi ya ce ra'aitu fil manami ka anna ra'ati qad qudaa yace ya rasulullah ni na gani a cikin bacci na kamar ana kamar kaina ana an yanke shi eh ka anna ra'ati qad qudaa kamar kaina an jace shi an yanke shi kawai ya zama gudunmi kenan yace abin da na gani kenan a mafarki kada sai wato sai ainihin mai ruwa ya ce, yake fa zahikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ne dariya da ji wannan magana inda yanzu da an datsa kan ya zo ga mu da kan a datse yake wanda kai daban gangar jiki daban har ya taso ya gari ya waye har yanzu ya bada labarin abin har ya ayi dariya ko annabi ya dariya wa kana yace idza na ibash shaytanu bi ahadikum fi manamihi idan dan ya wasa da ɗayan ku a cikin baccinsa fala ya hajjin bihinna kada ya ba kowa labarin wannan wasan da ya da shi dan ne yake wasa da kai yake so ya bata ma lokaci kar ma ka ba abin muhimmanci balle garin Allah wa ya kana ba mutane labari kar ka ba kowa labari haka ne ya gaya mashi waccan koyarwa ba iya kan shi ta tsaya ba har kan mu ne cewa irin waɗannan mafarkan in an jarabce ka da su to kasta ba kowa labarin su kuma kai kokari ka rika addu'a ta kwanciya barci wanda inda kana yin ta da kyakkyawan da halarto da abin da addu'o'in ta kunsa Allah zai tsare ka daga shi yanzu yana damun ka a barcin ka yana hana ka jin daɗin barci ko gane da kyau wa shaytanu ladayhi al-qudra ala wasu bi sudurin nas ko san shi shaytan yana da iko da Allah ya bashi akan ya samu ya wasu wasi da kira zan mutane mana zukatan su kenan ya jefa maka wasu wasi ka dinga kai kawo a cikin zuciyarka Allah ya ba shi dan wannan kudura ɗin qala ta'ala Allah ku madaukaki yace ne sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurillah cikin suratul nas da muka karanta in za ku kwanta bacci ko bayan sallolin mu dukkan su guda biyar din nan ko cikin akatun mu na safi na malamce to daga ciki sai mun karanta wannan muna neman tsari tun daga farkon sura ta ko kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswas al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas ko ce ina neman tsari da ubangijin mutane shine rabbin nas ilahin nas abin bautar mutane ko kaga nan tawassuli kake yi kafin addu'ar taka kulka ce a uzu da rabbin nasi malikin nasi ilahin na ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane mamallakin mutane abin bauta mutane min sharrin wasu khannas daga sharrin shedan mai sanya wasuwasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya wasuwasi a cikin karazan mutane a cikin zukatan kenan ko ya sanya maka wasuwasi sai ka yi alwala ka gama sai ce maka ba ba sai ka koma ka sake ka sake sake ce ma ba ba ka sake in ka je ma sai ce aiki ne ma bai ba ya ka sake tafiya wani haka za ka dinga zirga zirga hayi mai kuma har kusa sallar da sallar kai kana can shedan ya hana ka ba ba ka ake samu ba kayi kayi abin nan sallah ne ta sa maka wasu wasu ya hana ka sakewa kullum da cikin abubuwan kanan rayuwa duk abin da kai ya sa maka haka wannan shaidan kenan to shi yasa ke neman tsari da shi in za a kwanta bacci in an tashi an yi sallah a nemi tsari da shi dukkan lokacin da yawa na sura ce tana cikin sura da aka saukan mai daga sannan shi kenan ya daina neman wani ya zai gadi sa da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas daga sanda ake ma nabi wahayin shi kenan Yace kowa ya tafi baccinsa waɗannan sun isa mashi ne ke karanta ya kwance shi da karanta tsaji kursi su falaki su da sauran waɗanda suka zo na halkar shi kenan sai ma an ka karanta su sun fi duk wani sauran abubuwa da za ka yi su ko ne waɗannan su ne hakika domin su suna maganin abin da ba mai maganin su sai Allah ko domin ka duba sai sura kul a'udhu bi rabbil falaki min sharri ma khalaqa ko ko da a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya wato yadda suke gudu wannan hankali ko shi ne fal min sharri ma khalaqa a binan ko min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin da halitta ma nan yana cin alfazul umum da malaman usul alfazul umum duk wani abu ya shiga cikin ma halak alaga duk abin da ka halitta mutum ne aljanne tsuntsu ne ƙwaro ne dabba ce na jeji na gida na waye sharrin shetan ne duk ya sanan sai shiga duk abin da Allah halitta ne to akwai wani magani da za a baka mai wannan fawa mai wannan gamewa sharrin ɗan adam sharrin aljabi duk wannan da za a yi ta safawa, wannan ita ce duk magani kuna fahimta da kyau ko kaga wannan shine shi shaidan yana da wannan dama ya wasa da zuciyarka da rudar da kai ya sa ka abin da to sa ke ce ka nemi tsari daga gare shi a fil hadith ya zo a cikin hadisi Allah shaytana yajri ya ibn adam Adama dam cewa shaytan fa yana gudana wato ainihin jikin dan adam a magudana ta jini yadda jini ke gudana ta jikinka haka nan shaytan yake gudana yadda zai rudar da mutum ya sa shi cikin damuwa ولديه القدرة على أن يمثل للنفس umuran منامها أمورا تفزعها وتفزئها وتفزنها wato shaitan yana da iko da dama da Allah ya bashi wato ainihin ya rika wato yi ma ɗan adam a zuciyarsa da ransa a cikin baccinsa ya rika zo masa da abubuwa na al'amura na daban wanda zai rika jirgin shi ya rika kuma firgita ya rika tsoratar da shi yasa sai ki ga mutum ya tashi da alirce a tsorace amma in kana wannan addu'o'in da Allah sai ya tsaye ka daga cikin shida tunda shi shaidan ba ka gani shi ko matsayin da kake gani ba ka da babban magani sama addu'a tsakanin ka shi da yadda ba ka gani matsayin ka gashi gaban ka da makami hasan akwai akwai birgici to balle matsayin da shi ba ka gani shi shi yana ganin ka zai zo maka ta inda ba ka zato ta gaba ta baya ta ina amma addu'o'in nan su ne Allah yake sa sa maka tanga da kariya ba isa bai zo inda ke. in dai kana karanta su da ikhlasi da sanin abin da suka kunsa Allah zai tsare ka daga shi shedan da kuma duk abin da yake sanya wannan marudu din tunda Allah ya ba shi dama kaga kinan baka neman tsari to komai na yiwa ya kushi ake ta fama da shi yakan kalli mace suna bayanin irin yadda take fama ba ta iya bacci haka nan shi ma wani namiji ba ya cin daɗin bacci yana gane-gane yana waye duk maganinsa su ne addu'a saboda in ba haka ba ga abin da muka ji za ka sami ɓangare ɗaya na mafarki mara daɗi shi ne inda san zai wasa da kai allah ya ke sannan usali nau'i na uku shi ne ruƙuya lam yufakkir biha yau yau mafarkin da shi mai wannan mafarkin bai yi wato ainihin wato tunaninta ba kwata-kwata babu a ranka ba kai tunanin abin ba bai zo maka ba walam ya a labari bai zo masa ba a cikin tunaninsa abin wahiyar bari da tunkulan gode an tafkirihi abin ya yi nesa ma da tunanin bawa wa ƙaryara a a da jariya sai mutum ya ga abin da wata sura ta karara la ta taju ila tafsirin wala ila ta'wili ba ta bukata wani tafsiri sai ka kai an fassara maka sai ka kai an ma tawilin mafarkin a abin karara ne wa kad takunu amsalan madruba kamar wani abu ne da za a buga maka misali ya shiga shi haka za ka ga abin wa hadathul masbuka abubuwa ne kamar da ga sunan an saka shi an tsara abin haka za ka ta taju ila wa taqdim ainihin tahtaju ila ilmin wa taqdirin wa fahmin saqimin wa nazarin ba'idin wa ma kullama ma ruzika ilman ruzika fahaman bi ta'awil al-ahlam wa ru'a wanda yace irin wannan mafarki mafarki ne da wato yana buƙatar yana buƙatar ilimi ilimi mai matsayi da fahimta ta musamman mai zurfi da duba mai nisan duban da mutum zai sai malam yake ba wai kowane fa malami aka azurta da sanin ilimin tafsiri ko fassara mafarki ba eh ba kowane bai zaka ga malami masani amma bangaren ya ce ya san ilimin fassara mafarki sai zama Allah bai bashi wannan sanin ba ya dai san abin da ya na ilimi wani kuma sai ka ga Allah azurta shi da ilimi na sanin fassara mafarki to irin wannan mafarki ne cewa hadha nau'u min ar-ru'a huwa al-baqiyatu al-baqiya min haqiqati nubuwa shine sauran abin da ya rage na hakikalin annabta wato mafarki kyakkyawan mafarki kenan fal wahyu kadin qata'a mun riga mun san wahayi ya yanke ko akwai sauran wahayi babu wannan buwatu kadi kutimat annabta kuma riga an cika ta waye cika makin annabawa shine manzo sallallahu walam yabqa illa hadhihi ru'a ba abin da ya rage sai irin sauran wannan mafarkin mafarki kyakkyawa da Allah zai nuna maka a mafarkinka a ka? wahiyar mubashirat wannan ita ake kira mubashirat bisharori da Allah ke ma ta har yanzu wani zai ka kwanta bacci sai ka ga abu a mafarki mai kyau bushara ce ta wani abu da za ka samu ko gobe ko jibi ko bana ko baɗi ko nan da shekara goma ma amma sai a nuna maka shi gashi a mafarki ko fahimta da kyau irin wannan mafarki ne karara bai bukata sai ka je kana da neman fassara haka ta durin wanda shi bai da ilimin fassara mafarki je ya gaya ma abin da ba daidai ba ne a amma za ka je in tila sai ka je duk da malamai ma suna kyaman koyaushe kai mafarki ka ce bari ka je a fassara maka shi suna kyama saboda karancin masana fassara ɗin kun gane da kyau da kuma sannan wato in mai kyau ne fata ce ta gari shi kenan zai kai fata Allah ya tabbatar maka in wancan mara kyau ne kar gaya ma kowa ina fata an gane in na shaitan ne da ke damun kakai ta addu'a za ka kwanta barci don karɓi da shi ka ga haka ne irin wannan tunda an nafta an yanke ta balle ka ce ai kai ma yi mafarki an ba ta kaza an za ka yi kaza ko ka sa a yi kaza kun ga ba nan. an rufe wannan kofar wahayi ma an yanke shi sai abin da ya rage mana mafarince mafarince irin waɗanda suke tawawa na alkhairi har yau suna nan a cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya so bayan sa ya nuna masa wani lokacin sai ya nuna masa wannan ganin ko dai daga hujjar wancan magana ko karanta ta nan. da kolo rasul sallallahu alaihi wasallam nan yabqa min an-nubuwati illa al-mubashshirat sallallahu yana cewa ba abin da ya rage yanzu na sauran gugudin annabta sai dai bisharori qalu sai suka ce wamal wamal Ku menene bisharori ya rasulullah kada sai ce a ya saliha shine kyakkyawan mafarki wanda mutum zai gani wa za da malikun bi riwayati ata bin yasarin imam malik da ya da wannan hadisin ta hanyar ruwayar aqajin yasari sai ya kara da lafazin yara ar-rajulul muslimu aw tura lahu da ce mafarki saliha a ru'ya saliha ita ce yara ar-rajulu al-muslim musulmi ya ga wannan abin kyakkyawa na alheri a baccinsa aw tura lahu ko a gane masa ya za a gane masa wani abokinsa ya ce wani jiya ne mafarki na gan mata kaza da kaza na gan ka ga kana tawashi ko na gan ka ga ka jarin nan da kake jiya ya zama miliyan kaza ko ko ba ke yake zo ba na ga jarin nan naka ya yi kauri sai ya in ya ba shi labari zai ji daɗi ga gane masa ana nan kokai shekara ta cika sai jari ya kai inda aka gani a mafarkin nan ko miliyan ɗaya ne to ya kai miliyan goma ka ga zama ru'uya na mai yi hakina ko ka gani da kanka ko a gani maka da yake tana nan ita ta rage daga sauran gubudin abin da yake da alaka da annabta amma wani ya fito ya ce ya ga kaza a yi kaza ko a bar kaza wannan kam an kulle shi babu kun gane da kyau wannan jin saboda lokaci a nuna man lokaci ya tafi ba zai mu kai gabar karatun ba sai mu tsaya nan ne cikin bayanin hujjoji da duk abin da muke magana mafarki kala uku ne duk a cikin kala uku nan ba wanda ya ba da kafar wani ya zo ya ce ya yi mafarki kaza a yi kaza ko kuma shi ya yi kaza a matsayin ibada ko akwai Sani saliha ita kanta in ka ganta a gaba za mu ji karin bayani ita ma da za ka gani wani abu wanda ya saba ma shari'a to bai zama saliha din ba dan ya saliha dole ne ta dace da shari'a kamar misalan nan da ne mana yau kai mafarki kana tsawaki ko bana hajin bana da ke cikin ikon Allah da haji ta zuwa ke yi da kai shin wannan ya saba ma shari'a to kana da jarin ka miliyan ɗaya sai sai ya kai maka mafarki ko kai kana jin kan ba zai zama miliyan goma wani ya saba mutura don ba ka da aure sai aka yi mafarkin kayan aure ba ba ruwan sariya ba ce ku kaga wani bai saba mutura ba amma da za a yi maka mafarkin wani abu daban ko kai kai ga ka kai ka ganka an maka wa abin kaga cewa an baka annabi ya baka wani abu ka je ka yi a cikin ka ga annabi ya baka kuma da ya bakan kafa dubu kaza za a yi ka kwanta bacci kaza da kaza sai mu ce kai wannan ya saba mu shari'a a da mafarkin da ko ba sani dai muna ganin za mu tsaya uwa abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abin ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu fahimtar aqida kyakkyawa Allah ya tsayar da mu akan inda ya dace mu tsaya na sunna da kyakkyawar aqida duk abu mara daidai wanda ya kauce ma daidai Allah Allah ka kauda mu daga kan wannan abu Allah ka kauda mu kar ma mu kai kan shi balle mu auka mu da wahala a kai Allah ka mana jagora da mutum musulunci da musulmi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai matsalar mai tambaya da ke cewa idan mutum yi mafarki ya ji annabi yana cewa ko yana karanta hadisi sahihi kuma annabi ya ce baya kama shi shi الله magana cewa ya yi mafarki ya ji annabi ma ya ga annabi ya ji annabi na karanta hadisi to wannan zai a ɗan fitar mashi fata in ana ya sa annabi ya ji shi ne magana ɗin su wanda zuciya ga annabi ya inganta cikin hadisi cewa ba wani shekar da ke kama da annabi wanda ya ce ya ga annabi to annabi ya gani sai ni kuma a tambaye a yayin gaishen duk sanda wanda ya ce ya ga annabi to kullu kansa shi wanda ya ce ya gani ma a tambaye ya ma karanta shamari na mazo sausallar akwai cikoki na annabi na halitta da na tabi'a da malamai suka tattara cikin hadisai duk yadda suke bayanin da halitta annabi take hatta kurkurar shi a kasar yawan kurkurar kame da yanayin da yanayin shi da yadda shi ta hancin sai da kuma an bayani kaga da kaga to muhammadiyya na ko na malamai da suka rubuta in ka karanta ka da yake haka yake duk ko ta sa yake to shi in ko wani abu ka gani daban ta ce ka ga annabi bayan da sifa shi ta zama ta halittu shi to ba annabi ku biyu ba dan ba wani abu da ke kama da annabi kamar ka ce ka ga shi wani gajeri ne shi nan ba gajeri ne ko ka ce ka ga shi wani dogon zan tsere da shi ba ka ne mai kyau to wannan ba shi ka gani ba shi dan ne zai ki maka da shi dan shi annabi shi dan bai kama da shi ko gani da kyau kuma kullum mutum ya kyar takatar ban wajen ya ciya ga annabi ko kuma annabi ya ce mai ka baka kuma ya ji annabi a mafarki da wurin abin yana da haɗe ba a kan makallawa wani ke cewa ya ji ana cewa idan aka yi wa mamaci addu'a shi ma mutum zai maka addu'a a kabarin ke kuma zai ci Allah kada ya ɗauki ka 我打工他们打工赚钱，现在应该做买卖，买人。做工资工作，所以工资收入不多，将来将来吃。我也打工在做，而且自己买下来吃，我当然没有考虑了。哦，卡拉卡拉温泉去玩，阿拉叫阿拉阿姐去唱歌，去嘛卡拉卡拉去唱歌，哎，我也可以的呢。 manya-manyan zunubai domin tsoronka mara an ce idan mutum ya kasance yana yin girin wani mai kukukan to Allah zai yi duhu a zuciyarsa kuma matuƙar aka tura wannan gidan to ba shi ne shi ruwa shiriwa ya guna annan saboda haka yake da kuma na a tashi da addu'a kuma da yin zuwa a kan cikin addu'a da mutum kuma da ne zai yi to alhamdulillah a cikin har kai shi na gane yana da shi mai yawan na ka ga ya kama hanyar tubarki saboda aka mu ya tuba taubatar da tsoron ya abin da yake tattara ya wani tsarin ya nemi gafarar ya allah mai karfar gafara ne da kuma karfar tuban bayi sai da hadisin da aka zama ranar ya kashe rai talatin da tasa'in da tara da ke kana ɗari to an ba shi abin da aka gaya mai ke iya bar inji da zai kwana ne da koma wani wani to shi ta yi da yake da raurin da ake mai hanyar shekaru sai tashi koma wani da gani kullum zama a wani da taki da rayuwar ɗan adam in ka tashi wuri na alkhairi sai ka zama kaiwa na gari Wani da ake karatu wani da ake ibada wani da ake kula da addini sama sai ka damu da shi in ka zauna inda mutane da ba ruwan da addini in ba sa haka za ka tashi to muna maka da iya fiye ka tashi daga inda kake ka koma wurin da ake damuwa da addini ka rika zama cikin mutane na kwarai za ka kalloni kan lokaci cikin jama'a kan nasa da zama rinci kai ta wasu dubari kana kukan abin da kai a baya kuma ka bar su Allah shi ne mai karɓar kuma shi ne mai gama da samun bayi an tabbata ka kiyaye waɗannan Allah ya rama ka da waɗannan magana cewa kuma yi aka ma tun gobe shi ke wannan da haka mai isar da zama waye ne ya tuba Allah ya gafarta mishi Allah ya wani ya gafarta mu a kan wannan labarin yake ya ana ba Allah muna da wani uwa sun ya mun cikin addu'o'in su akan wata al'amura masu matuƙar muhimmanci Allah ya ba mu nasara da baka kai to dan uwan sun ji addu'a ji dan uwanka bai sani ba tana karɓar wani kai ma kai kai shi ma yi maka shi za ka yi tsaro kullum musulmi ne a zo a yi tashi ta yi kuma ya sauran al'umma da baki ɗaya sura kawai addu'a da biya wasu bukatu suna kai abubuwa da kuma mai da sa gaba Allah ya tabbatar musu abubuwa da alkhairi da muka sa gaba Allah ya tabbatar mana yanayin da muke ciki na zafi da Allah ya kama da alkhairi da cikin sa abin da ke cikin sa da shari'a Allah ya kare shugabannin mu Allah ya taimake su Allah ya musu jagora Allah ya kare su daga ba su sharri Allah ya ba su mashawarta na in an ba su shara Allah ya ba su ikon da ita Allah ka yaye mana hali da ciki da kunci Allah ka wadata mana al'umma Allah ka yarda da wadata fata san mu Allah ka ba su abin yi Allah ka tarbiyyar da da su Allah ka ɗora shi a hanya ta gari Allah ka tarbiyyar mana da su ka ɗora shi a hanya ta gari wannan al'umma ta manzo Allah ka taimake ta Allah ka wannan al'umma da mu Allah ka ɗaukaka mana shi ka mu da ɗaukakarsa ya Allah subhanahu wa ta'ala muna kama da sunayen kyakkyawawa da su ba su kamar ɗaukaka bukatun bayan kaji su Allah ka biya mu Allah ka biya mu subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka da atubu ilayk